Hmm. <laughs> Lalle ma, wallahi tallahi ka raina min hankali. Ye! <laughs> Mota ta lalace ba za ka dawo ba. Hmm. Za ka kwana a hanyar Kaduna. A hanyar Kaduna ina ne wurin kwana? Eh? A ina ne wurin kwana in ban da renin hankali? <laughs> Kai. ina ma in ɗauki mota in je in ɗauko ka mu dawo tare eh me yasa ba za a ce in ɗauki drop in ɗauko ka mu dawo tare ba hatu ko kuma kai ka tara wata mota ka dawo gida mana in ban da ƙaryan banza kawai da rainin hankali zan ma tambaye shi ne a ina yake kawai wallahi in dan masa ni zai rainawa hankali ha lalle ma wallahi tallahi Allah ba zan yadda ba hmm?